daren juma'a daren sha uku ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekara 1439 daidai da 29 ga watan mat shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 67 cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin mukhtasar al wanda malam muhammad nasir din al-albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi Allah ya gafarta musu gabaninsu wannan littafi yana karantar da mu da musulunci ne wajen tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka akan kan sa kamar yadda ya ambata a cikin al'kur'ani mai girma kamar yadda ya zo a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama masu inganci da kuma fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi waɗannan hadisai da waɗanda suka bi bayan da kyautatawa Allah ya saka musu alkhairi gaba da su ah, muna tattaunawa a cikin tarajin waɗanda ah, shi malam zahabi yake kawowa na malaman musulunci zamani bayan zamani waɗanda suka fassara waɗannan ayoyi da hadisai muna kan malami wanda yake da lamba ta ɗari da bakwai a cikin jarangiyar malaman shine al-imamu abu ja'far muhammad ibnu jarir ibnu Yazi, ibnu kafir al-tabari al-imamu صاحب التفسير الجامع جامع البيان na fi في tafsiri ayat Qur'an mun ji bayanai akan wannan malami da tarihin sa a takeice da irin gwagwarmayar da ya sha da ainihin wato wawayen cikin garin Bagadaza daga cikin masu bin mazhabin Hanabila da jahilan gari waɗanda suka yi ta mashi tsagiyaranci da ta'addanci har suka kai ga hana shi fita da sauran abubuwan da suka faru Allah ya gafarta mishi Allah kuma ya gafata musu gaba daya muna cikin karanta tarihin nasa ne da kuma maganganun shi sai lokaci ya kure mana za mu tashi akan gaba ta 274 shafi na 224 inda malam ya wa qala fi kitab tafsir fi ma'alim ad-din har ila yau al-qurtubi a sorry ibn Jaririn ya faɗa a cikin littafin shi a tafsir fi ma'alim ad-din wanda littafi ne na aqida yana kuma da littafin sarihu sunna shi ma tabari yace alqawlu fi ma adraka ilmuhu min sifati khabar wa nahu dhalika wa nahu wa dhalika nahu ikhbaru ikhbarihi azza yace alqawlu fi ma adraka ilmuhu min as-sifati bayani akan abinda ilimi ya riska na siffofin Allah subhanahu ta'ala khabaran waɗanda Allah ya bada labarin su irin waɗannan labaran ya ce wa zalika hau ikhbarihi azza wa jalla annahu sami'un basir kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bada labarin cewa shi mai ji ne ko mai gani ne wa anna lahu yadaini bi kauri kuma cewa Allah yana da hannaye guda biyu a cikin fadan Allah bal yadahu mabsutatani wa anna lahu wajhan kuma cewa Allah yana da wajhu bi qaulihi saboda fadin Allah wa yabqa wajhu rabbika da kuma wa anna lahu qadaman kuma cewa Allah yana da kafa bi qauli bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace hatta yada'a ar-rabbu fiha qadamahu wuta za ta dinga cewa a ƙara a ƙara a ƙara ba za ta ce ta koshi ba har sai Allah subhanahu wataala ya sanya kafarsa a cikin wutar wannan hadisi ibnu khuzaima ya tada shi a cikin kitabu tauhid da ibnu hibbana a cikin as da ibnu abi asim a cikin uh, as-sunna ash-shaykh uh, al-albani ya inganta shi a cikin ziran janna fi takhrij ahadith sunna wa annahu yahbatu ila as-sama' ila sama'i ad-dunya uh, wa annahu yadhhabu kuma cewa Allah yana dariya bi qaulihi da fadin Allah laqiyallaha wa huwa yadhaku ilai wani bangare na hadisin da yace bawa in yayi kaza in yayi kaza zai gamu da Allah Allah yana masa dariya al-Imam Ahmad ya da wannan hadisi da al-Imam Abu Ya'la da kuma uh, Sa'id ibn Mansur a cikin as-Sunan dinsa al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin uh, al-Asma'u was-Sifat al-imamu al-haythami nuruddin a cikin majma'u zawa'i ya karfafa wannan riwaya cewa ingantacciya ce wa annahu yahbaqu ila ila sama'i dunya kuma cewa Allah yana sauka zuwa sama ta ƙasa li khabari rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa duk manzo Allah ya bada waɗannan labarai bizalika ya faɗa haka wa anna lahu isba'an bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi kuma cewa Allah yana da yatsa faɗin manzon Allah ma min qalbin illa wa huwa baina usbi'aini min asabi'ir rahman babu wata zuciya sai ta zama tana tsakankanin yatsu guda biyu daga cikin yatsun Allah mai rahama wannan kuma al-Imam al-Bukhari da Muslim suka da shi daga Aisha radiyallahu anha fa inna hadhihi al-ma'ani kaga duk waɗannan siffofin allati wusifat wanda aka siffanta su dinnan wa nadha'iruha da ire-iren su mimma wasafa Allah bihi nafsuhu wa rasuluhu wanda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kanshi da su ko manzansa ya siffanta Allah da su ma la yathbutu haqiqata ilmihi bil fikr war rawiya abinda baka isa ka gano keke da keken me yake nufi dan tsabar hangen nesa da tunani ba la la nukaffiru bil jari biha ahadan illa ba'da intihaiha ilayhi ba cewa duk wanda ya musun su jahili to kafiri ne sai in an tabbatar ya samu ilimin waɗannan siffofi sannan ya kareta idan ya kareta ya zama ɗan bid'a amma ba za a ci mishi kafiri ba saboda jahilci da kuma ƙarancin saninsa wa akhraja hadha kalama libn jaririn, al-qadi abu ya'la fi kitabi ibtal at-ta'wil lahu al-imam tafin shi mai suna ibtal at ya fitar da waɗannan maganganu ya danganta su da isnadojinsu su zuwa ga wannan malami al-imam al-hafiz ya ce al-khatib al-baghdadi al-hafiz rahimahullah yace kana ibn jarir ahad al-ulama malam ibn jarir daya ne daga cikin malamai yuhkamu bi qawli wanda ake yanke hukunci da maganarsa ana dogara da maganarsa wajen bayani akan ilimi wa yurja'u ila ra'ayi wanda kuma ake komawa zuwa ga ra'ayinsa وكان قد جمع من العلوم ما لم يشارك فيه أحد من أهل أصله Allah ya mishi baiwa ya tattara ilimin da ba a samu wani mutum a zamanin da yake raye wanda yayi musharaka da shi ya tarayya da shi a wajen sanin ire-iren waɗannan ilmumin ba wanda wannan ya daga cikin abin da ya ja mishi hassada da rikici da tsakanin shi da su mara wa kana arifan bil qur'an malam ibnu jaririn ya kasance masanin alqur'ani ne idan karanta tafsirin sa na a a jami'ul bayan fi ta'wili ayatul qur'an zaka ga haka karara zaka ga yadda Allah ya bashi baiwa wajen sanin alqur'ani da sanin fassararsa da sanin maganganun malaman farko sahabbai da tabi'ai da na bayansu wajen fassara ayoyin Alƙur'ani mai girma basiran bil ma'ani Allah ya mushi kwarewa wajen sanin ma'ana alqur'ani faqihan fil ahkam Allah ya bashi fahimta hukunce hukuncen addini aliman bis sunani wa turqiha ya san hadisai kuma ya san isnadojin hadisai sahihiha wa saqimiha ya san hadisai ingantattu ya san masu rauni nasikhiha wa mansukhiha ya san hadisai waɗanda aka share su kuma ya san waɗanda suka share waɗancan nan arifan bi aqwali sahabati wat tabi'in fi ahkam ya yace wannan malami inji khatibu ya kware wajen sanin maganganun sahabbai da tabi'ai a cikin hukunce-hukunce fil halali wal haram wajen kaza halas ne kaza haram ila an qala har zuwa dai inda khatibu yace سميت علي بن عبيد الله اللغوي يحكي أن ابن أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة إيش مالا علي بن عبيد الله اللغوي yana cewa malam muhammadu dan jarir ya shekara arba'in kullum sai ya rubuta kwatankwacin takarda arba'in na karatu وقال الأستاذ أبو حامد الإسرائيلي مالا أبو حامد الإسرائيلي كتوى لو سافر رجل لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير تفسير ابن جرير لم يكن كثيرا أو كما قال da mutum zai tafi ƙasar China wato wata ƙasa mai nisa tun a wancan lokacin a ce abin da ya kai shi kawai shine ina zai je samu littafin tafsirin ibnu jarir to da wannan abin da yayi bai zama yayi yawa ba tafsirin ya cancanci ai tafiya ta kanas ta Kano har China a je a samu shi ibnu khuzaima wanda zamu zo mu ji magana akan shi nan gaba kan ya are tafsirin agun wani malami da ya je koya an ce sai da shekaru a hannun shi yana karantawa yana kwafa yana koyar karatun shi shekaru ya a hannunsa ya karanta ya kwafa ya kwafa sannan ya dawo mai da kayan shi saboda kimar wannan littafi wa qala imamul a'immat ibn khuzaimata ma a'lamu ala adimil ardi ahadan a'lama min muhammad ibn jarir ibn خزيمة yace anan doran duniya ni dai na laliba na laliba ban ga mutumin da ya kai ilimin ibn jaririn ba qultu zahabi yace tufiya sanata ashara wa salatmi'a wa lahu nahwun min 90 sana rahimahullah yace wannan malami ya rasu shekara ta 310 a lokacin shekarar shi 90 da wani abu Allah ubangiji ya gafarta mishi mun ji a baya cewa a lokacin da ya rasu shekarar ta kai 90 86 ko makamancin haka zaka bai karasa 90 din ba a wani abin mamaki da shi da abokin rigimar tasa shi ne a shekara guda suka rasu shi da malam abubakar dan gidan abu dawuda allah ya gafarta musu gaba ɗaya su wa yadkaru anhu tashayyu'un qalil ana ba da labarin cewa yana da ɗan wani ra'ayi na shi'anci shine wato nuna goyon baya a siyasance ga sayyidina ali dan abu talibin da kuma nuna rashin goyon baya a siyasance da su muawiya dan abu sufyan kamar da muka sha faɗa wannan irin abin da ake faɗa game da malamai a zamanin da a ce yana da shayyuki dan kankani ba fa matsala bane kar ka fara tunanin wai irin yan shi'an da ka sani su a'a malamai ne na kirki malaman sunna ahli sunna masana wanda suke da adalci da ilimi amma sai zama a wannan siyasa ta tsakanin sayyidina ali da muawiya sai ka ji an ce to suna goyon bayan goyon bayan wani wani ka ji an ce yana da ɗan nasibanci shine ya karkata zuwa ga ainihin Muawiya shi kuma a siyasa da haka wannan matakin ba mataki bane na ko kaɗan a zarge shi da bid'a ko a aibata shi ko a ce bai kyauta ba abinda ake faɗa kan shi ba tuhuma ba ce. malam yace الرقم samin بعد mi'a. lamba ta ɗari da takwas ta tarjama shine albushanji albushanji alhafid wannan haka ake karanta shi albushanji kamar yadda al'abun muzaffar nisam'ani ya bayyana a cikin kitabul ansab nasaba ce zuwa ga wani ƙauye da ake ce ma bushanja ana kuma karantawa a ce bushanka da kafu yanzu an ce ƙauyen ya faɗa ne cikin ƙasar indonesia wani ɗan ƙanƙanin gari ne mai albarka da ya fitar da malaman hadisi da dama kamar yadda al-sam'ani ya faɗa a cikin al-ansab daga cikin su akwai shi wannan malami wanda ɗaya ne daga cikin malaman hadisi a zamaninsa akwai malam muhammad ibn ibrahim ibn sa'id abu abdullah al-bushanji wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya a wannan zamani an haife shi da shekara 204 ya rasu ya shekara 290 daidai wanda wannan ya cikin malaman da Imam Bukhari ya riwaya daga gare su duk da yake Bukharin ya girme shi akwai riwaya kwaya ɗaya da ake tsammanin cewa daga gare shi haka akwai Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Salim al-Bushanji ɗaya daga cikin malaman sunna da tasawuf wanda ya rasu ya shekara 348 ah, Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to wannan malami albushanji bushanji al-hafiz sunan shi hammad binu hannad kamar da zamu zo yace qala shaykhul islam al-harawi anba'ana ibn al-ma'ali qala ba'ana jaddi mansur qala haddathani ahmad bin al-ashraf قال حدثنا حماد ibnu حناد albushanji قال wannan malami ce, haza ma ra'aitu alaihi ahal al-amsar wannan abin da zan ba ku labari shine abin da naga malaman burane suna tafi akan sa wama dallat alayhi mazahibuhum fihi kuma tafarkin su da fahimtar su akan wannan al'amari na same su wa ibahu man minhaj al-ulama wa sifatu sunnati wa ahliha kuma suna masu faɗan bayani wajen bayani akan tafarkin malamai da siffar ahlus sunna wa suna cewa annallaha laha, as-sama'i sabia ala arshihi ba'in min khalqi suka ce Allah yana saman sama ta bakwai a saman da al'arshinsa nesa da halittunsa wa ilmuhu wa sultanuhu wa qudratuhu bi kulli maka iliminsa da mulkinsa da ƙudurarsa ita kuma tana ko'ina lamban malami na ɗari da tara shine imamul a'imma ibn khuzaima malamin da ake wa take da limamin limamai ana faɗa mashi haka ne saboda ibn khuzaima ya yaye zagagen malamai aƙalla guda hudu wanda suke dukkaninsu manyan malamai ne ko da yake a rayuwarsa waɗannan malamai waɗanda babu ɗaliban da ya mahoro suka ɗau hannu irinsu amma kuma a ƙarshen rayuwa ya ɓata da su ya yi faɗa da su ya musu tofin alatsi ne wanda har ya mutu ba su shirya ba duk da yake a wani lokaci a cikin fitinar an nemi a yi sulhu an yi zaman sulhu suka gabatar mishi da bayani akan abubuwan da yake zargin su da shi wanda dama wasu ne suka kawo mashi gulma cewa ana ganin ɗaliban shi a gun malaman bid'a shikenan ya fito ya musu tofin alatsi ya ce kar a sake karɓa wata riwaya da za su bayar daga gare shi suka bi suka zauna da shi suka ba shi haƙuri har ya rubuta a takarda da hannunsa cewa ya yi da aƙidar su daga baya kuma waɗanda suka kawo dai wannan ziga suka ƙara ziga shi al'amari dai bai gyaru ba aka ci gaba da fitina har iyakar rayuwarsu Allah ya gafarta musu gaba ɗaya shi za ki mishi lakabi da imamul a'imma sunan shi Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima ibn al-Mughira an-Naisaburi babban malami ne daga cikin malamai da ake musu na kabila Sheikhul Islam Imamul A'imma Hafizul Zaman da ana mashi wannan lakabin yana da dimbin ilimi da labarai akan kwarewa wajen sanin hadisi da aqida da fada da yan bid'a yayi kokari yana yaro matashi dan shekara kamar 15 ya fita ya tafi gun babban malami Qutaybah ibn Sa'id baban shi ya hana shi yace mishi sai ya gama hada alqur'ani ya gama da alqur'ani yace to ba za ka tafi ba sai azumi ya zo kai mana sallar tahajjud mun ji daga kiyada ka ta zauna ya gama wannan sallar tahajjud ya kama hanya ya tafi zai gun wannan malami ya isa wani gari wanda daga garin za a yada zango sai garin da malamin yake da dare shi suka ji labari kawai ya iso musu cewa ai wannan malami Allah ya mishi rasuwa kutaybatu dan sa'i da haka bai gamu da shi Allah ya gafarta musu gaba daya an ba da labarin cewa ibnu kuzaima ya rubuta tafai sama da guda 400 a rayuwarsa malami ne wanda yake mai mai gaunin hali ba yi da tsoro a gaban sarakuna yakan yi musu wa'azi da nasiha ido da ido wata rana a majalisin wani sarki a lokacin sarakuna suna kokarin wai su ma su dinga bada da riwaya hadisi sai a zauna a fada sarki na ta kwararo isnadoji yana bada hadisai ana ta kabbara ana gada kai ko yayi kuskure ba za a gaya ba shi malamin yana zuwa fadan da sarkin ya kuskure ko sai ce a wannan karatun ba haka yake wannan karatun san ba daidai ba da aka fito wani malami ya ce ka amma malam kai kokari fa wallahi fiye da shekara 20 muna zaune ana wannan karatun mun kasa ce mishi ba daidai ba shi ka san an riga abubuwa ne sai a hankali kuna nan dole a bisa hankali in ba ka ba sai ka shiga matsala sai amma ma shari yace a to ni ko ba zan iya jin irin wannan barna in shiru ba da haka yi rayu da sarakunan suna takun saka da shi sannan kuma malami ne da ya shahara da kyauta ha aka wayi gari idan ka tambaye shi abu bayi da komai sai ya cire rigar da ke jikin shi kawai baka ko ya cire takalmin shi ko zoben shi ko rawanin sa ko duk wani abu da ke yake tare da shi mai daraja ko ya baka kyautar dokin sa ya sha yin wannan da haka aka wayi gari bayi da kayan sawa ma duk mutane sun kwace mishi kaya garin ah, roƙon shi da suke ibnu khuzaima babban malami ne al-imam az-zahabi ya mushi tarjuma mai kyau a cikin siyaru a'lamin nubala da littafin tarkatul hufazi haka zaka samu tarjuma sa a cikin littafin al-wafi bil wafayat da littafin ibnu khillikan shine littafin wafayatul a'yan da makamantansu malam yace قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم سميت محمد بن صالح بن هانئ يقول سميت إمام الأئمة أبا بكر muhammad na ishaqa ibn khuzaimata yaqulu malai ka wannan isnadi har zuwa kan malam ibn khuzaima yace man lam yuqirra bi anna allah ala arshihi istawa fawqa sab'a samawatihi ba'in min khalqihi wanda zai yi tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita a kan al'arshinsa saman sammai guda bakwai nesa da halittunsa ya ce huwa kafir wannan kafiri yustatabu za a nemi ya tuba fa in taba idan Allah ya taimake shi ya tuba to ya zauna lafiya wa illa in ku yi tuba duribat unuquhu sai a kashe shi wa ulqiya ala mazbalatin sai a je a wurgar da gawon shi akan bola li Allah ya ta'azza bi ahlul qiblati wa ahlul zimma za a je bola ne can bayan gari ba za a mai jana'iza ba a wurgar da gawar saboda kada musulmai da sauran waɗanda suke ba musulmai ba wanda suke ƙarƙashin kiyaye kiyayewa gwamnatin musulunci saboda kada juwari su ah, sai ibn malam zahabi yace kana ibn khuzaimata ra'atan fil hadith malam ibn khuzaima ya kasance jagora ne a wajen ilimin hadisi ra'atan fil fiqh jagora ne a fiqh min du'ati sunna daga cikin malamai waɗanda aka san su masu kira zuwa ga sunna sunna anan aqida ma'ana ta ahlus sunna wa gulatil musbita ya daga cikin gulat wanda suka wuce makaɗi da rawa suka kai matuƙa wajen tabbatar da sifatu na Allah subhanahu wataala idan ka kalli littafin sa na kitabut tauhid na al-imamu ibnu khudaimah za ka samu ire-iren waɗannan kurakurai da suka faru gare shi Allah ya gafarta mishi garin tabbatar da siffa ta wajuhu siffa ta hannu siffa ta kaza har sai ya faɗi abin da ba haka aka fara ba saka ji ya ce mu muna tabbatar da cewa inna li rabbina wajha Allah ya ubangiji muna da fuska mai haske mai kaza mai annuri wacce inda zai bude ta a ganta da sai gaba ɗaya ta ƙora duniya saboda haskenta kaga waɗannan maganganun da sun zo a wasu wurare ba su zo a haka ina fata mun gane wannan ya yi irin waɗannan maganganun suna nan ɗaiɗaiwa haka a cikin littafinsa shi za ka ji zabi ya ce min gulatil musbita wanda suke isbat to ya zama daga cikinsu ya wuce makaɗi da rawa Allah ya gafarta mishi wanda haka har ya bayi zuwa ga idan ka je karanta tafsirin a Fakhruddin Razi shine mafatihul ghaib a cikin tafsirin shura da zo magana a kan sifatu na Allah da ɗaukakar Allah maɗaukin sarki sai da ya al-Imam ibn Khuzaima raddi mara daɗi a wajen ya ambace shi da mummunan ambato cewa malam Muhammad ibn Khuzaima ya faɗa a cikin littafin shi da ya kira shi da suna kitabu tauhidi sai ya ce wa inna ma huwa kitabu shirki wannan littafin littafin shirka ne eh saboda ya ce kaza a ciki ya ce kaza a ciki ya ta mashi raddi wanda shi kuma wancan ba ash'ari ne wanda yake da matsala a cikin tauhidul asma'i was sifat zaka sai ya samu abin fade a irin wannan wajen za ga har zuwa wannan rayuwar da muke yan bid'a daga cikin wanda suke a a jahamiya da da karnukan farautas, wanda suke da rubuce-rubuce ga suna kasashen misra akwai su a saudiya akwai su a sham libnan da makamantansu za ka ga suna irin wannan magana suna ɗauko magana ɗaiɗai haka irin ta bar bahari da ya samu kuskure ko irin ta shi gudun kwazai ma inda ya samu kuskure ko su ta'awila ɗaiɗaya da aka samu wasu ma malamai sun yi sai su dinga ƙoƙarin suna kare bidiyoyinsu da su Allah ya tsare wallahu a'lam malam yace lahu jalalatun azima bi khurasa yana da ɗaukaka mai girma a ƙasar khurasana أخذ الفقه عن المزني وسمع من علي بن حجر وطبقته يا كوي فقه دغ مزني كما يا جه حديثي أقوم علي بن حجر ده إنسا توفي سنة 11 عشرة 300 يا رس شكا 311 وله بضع و80 سنه a lokacin shekarar shi 80 da wani الله rahmatullahi alaihi amin Allah ubangiji ya gafarta mishi sa'ad da ya da mahaifin shekara ta ɗari biyu ne da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu mamaki shine duk da kokarin tasbit isbati na ibnu khuzaima sai ya samu kanshi kuma a cikin wato rawrawar kafa wajen fassara hadisu sura hadisin da ke magana akan cewa inna allaha khalaqa adama ala suratir rahman da yazo nan kuma sai ta'wili wanda za ga zahabi ya maida masa da martani a cikin tarjamar da ya masa a cikin siru alamin nubala da cikin littafin amizanu da ikdam haka akwai al'allama hamadu tuwaidiri a cikin littafinsa a aqidatu ahlul iman fi ta'awili hadisi khalaqallahu adama ala suratul rahman shi ma ya tsora akan wannan haka al'allama gulaiman a cikin littafinsa wanda ya sharhin hadisan aƙida da ke cikin sahih bukhari a cikin mujalladi na biyu duk waɗannan za ka samu bayanai dalla dalla akan wannan mas'ala ba ita ce kafiyar mu ba nan wallahu a'lamu bis-sawab sai malam yace a cikin lambar ta'aliki na 260 inda al-Allamah al-Albani kenan yace qultu ni albani sai nace akhrajahu al-Harawi aidan fi dhamm al-kalam wannan bayani al-Imam Abu Isma'il al-Harawi ya fitar da ita a cikin tafin shi mai suna dhammul kalami min tariqin ukhra an ibn Hani'in wadh-dhahiru annahu thiqa abin da yake bayyana gare ni in ji albani cewa wannan malami amintacce ne waqad faqad sahabun taymiyata fil hamawiyyati bi isnad isnad al-asar dan an samu ibn taymiya ma a cikin fatwar hamawiyya ya inganta isnadin da ya zo da wannan zance wallahu a'lam sai malai ya ci gaba da cewa ibn surayj ibn surayj malam yace faqihul iraq wannan shine malamin fiqhun kasar iraki an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 249 sannan ya rasu shekara ta 306 in ka lissafa yara yake nan shekara 57 wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman shafi'iyya shine Ahmad bin Umar bin Surayj al-baghdadi alƙali ne a ƙasar bagadaza ɗaya daga cikin limaman shafi'iyya a zamaninsa wannan malami yace al-Imam zabi ya ce ƙalar imamu abul qasim sa'ad ibn ali al zanjani akwai Sheikhul harami di makka al-imamu abul qasim al zanjani wanda ya rasu jari shekara 441 kamar yadda wannan malamin su al-baghdadi ne kamar yadda al abu al muzaffar sam'ani ya faɗa a cikin littafin al-ansab wannan malami shine yake bada labari yace sa'alta ayyadaka Allah bayana ma sahala dayya Allah ya taimake ka ka tambaya cewa ne maka magana na baka amsa akan bayanin da ke gaba gare ni min mazhabis salaf na mazhabin malaman farko wa salihil khalaf da mutanen kirkin cikin malaman baya fi sifati in ga maka mazhabin malaman farko wanda su sun hadu kacokan akai amma an samu ɗaiɗaiwan malaman baya daga cikin mutanen kirki da suka bi tafarkin malaman farko su ma suna da irin wannan magana fi sifati game da fassara siffofin Allah subhanahu wataala fastakhartu Allah ta'ala sai na nemi taimakon Allah na baiwa Allah zabi wa ajabtu nake kokarin amsa maka bi jawabil faqih zan baka amsa da irin amsar da malamin fiqhun nan ne ya bayar wane ne shi shine Abul Abbas Ahmad ibn Umar ibn Surayj amsa da zan baka nima ba amsa ta bace zan baka amsar da malam dan Surayj ya bayar ne wa qad ila an hadha a lokacin da shi ma aka tambaye shi irin wannan tambayar zakarahu abu sa'id abdul wahid ibn muhammad al-faqih malam abu sa'id abdul wahid ibn muhammad al-faqih shi ya ambaci wannan labari qala sami'tu ba'da shuyukhina yaqulu yace na ji wasu malaman mu suna cewa su'ila ibn surayd rahimahullahu an sifatillahi ta'ala an tambayi ibn surayd Allah ya gafarta mushi game da siffofin Allah ubangiji madaukaki fa qala sai yace haramun ala al-uquli an tumathila Allah ya haramta ga zukata su yi ƙoƙarin kwatanta yaya Allah yake wa alal auhami an tuhiddahu ya haramta ga tunanin mutane ya yi ƙoƙarin sanya wa Allah iyaka ƙoƙarin yin defining ya Allah yake wa alal albabi ya haramta ga zukata an ta sifa su siffanta Allah illa ma wasafa bihi nafsuhu fi kitabi sai dai kawai a tsaya akan abinda Allah ya siffanta kanshi da shi a cikin alkur'ani aw ala lisani rasuli a tsaya kawai akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na siffa Allah a cikin hadisi ingantacce wa qad sahha an jami'i ahli diyanati was sunnati ila zamanina malamin yace ya tabbata ya inganta abun dukkanin malamai ma'abota riko da addini da bin sunna tun farkon zamanin sahabbai ila zamanina yace har zuwa zamanin mu dinnan cikin karni na uku zuwa na hudu cewa anna jami'al ayi wal akhbar cewa gaba ɗaya ayoyin alqur'ani mai girma da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama as-sadiqa wanda suke na gaskiya an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda suka bi daga manzon Allah yajibu alal muslimina al-iman bi kulli wahidin haka ma warada wajibi ne akan duk wani mumini yayi imani da duk wata aya yayi imani da dukkanin wani hadisi da ya inganta a bisa yadda aya ta zo a bisa yadda hadisin ya zo karka kokarin ka canza yadda Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim bal yadahu mabsuutatan arrahmanu ala al'arshi tawa wa laqad hammat bi menene wa hamma biha ko tusna ala ayn da ire-iren su ayoyin da zaka ga malamai in su zo suna tafsiri sai ta musu kwana-kwana ba daidai bane ka faɗi su yadda Allah ya faɗa ka bar su yadda suke wa anna su'ala amma aniha bid'ah kokarin yin tambaya akan ya istiwa'i yake ya hannun Allah yake ya kaza din Allah yake to wannan ma bid'a ne me yasa saboda sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan karatun ba su tambaya ba kuma bai musu irin wannan sharhin ba su ma da ga wa tabi'ai su ma bai shahara da gare suna irin wannan tambayoyin ba daga baya aka samu ire-iren wannan fitintunu da aka fara samun yan bid'a a cikin musulmai wal jawab kokarin sai ka amsa sai ka yi bayani ya fita daga da'ira abinda salaf suka faɗa kufur kafirci ne wa da tsabar zindikanci, mislu qauli kamar faɗin Allah hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamam shin suna jira ne har Allah ya zo musu a cikin wata inuwa ta girgije to ka tsaya iya nan karka ce ba zuwa bane an yi a ce na'imatu an ya kaza karka ce wa qawluhu da fadin sa ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah ubangiji mai rahama ya daidaita a saman al al'arshin sa karka fassara ka bar shi haka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa Allah ubangiji ya zo da mala'iku saffan saffa karka ce a'a ai jaa amrul lahi saboda ai ga wata aya ta ce jaa amrul lahi ga wata ce kaza kaza da ire-irensu wa nadha'iruha da ire-iren waɗannan ma na tsaka bihil ƙur'anu kalfauƙiyya abubuwan da ƙur'ani ya magana da su kamar cewa Allah yana sama ire-irensu da kuma cewa wannan da cewa Allah na da nafsu a alamu ma fi nafsi wala a alamu ma fi nafsi wal yadaini da hannaye guda biyu bayani akan cewa Allah yana da hannaye bal yadahu masu tsakari? was sam'u wal basar da faɗin cewa Allah yana ji yana gani innahu sami'un basir da ire-iren su wa su'udul kalimi da bayani akan cewa maganganu masu daɗi suna hauhawa zuwa ga Allah ya yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u zuwa ga Allah ne zance mai daɗi yake hauhawa kuma al'amalu salihu aiki nagari yarfa'u yana ɗaga shi Wabbahi da kuma dariya cewa Allah yana ma wasu dariya kamar da zaki hadisin Bukhari da Muslim mun ji shi a baya wa ta'ajjub da cewa Allah yana mamakin wasu akan ayyukan da suka yi wan nuzul da saukan Allah a ƙarshen dare ila an qala har zuwa inda yace na fihi wa fil ayil mutashabiha aqidar mu game da ire-iren waɗannan ayoyi da kuma aqidan mu game da mutashabihul qur'an mutashabihi shine ayar da ka kasa gane fassararta da wani wanda ke sama da kai ya san fassararta to kai a gurin ka sunanta mutashabiha domin Allah da kanshi ya bada labari cewa akwai wanda suka san fassarar mutashabihi fi ayatun bayyinatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat to kaga sai Allah wani yake cewa walau rudduhu ila وادعو إلى الرسول وإلى أولي الأمر علمه الذين يستنبطونه منه da ba su mai da ayoyin da suka kasa fahimta da bayanan da suka ba su san fassarar su ba zuwa ga manzo da zuwa ga malamai su sun san su haka da Allah ya zai faɗa cewa ashabul kabi ba wanda ya san adadin su ma ya alamuhum illa qali babu wanda ya san adadin su ya kuna salatu rabiun kalbu wa ya kuna khamsatun sadisun qalbun wal qura sab'atun wa thaminun qalbun qur rabbi a'lamu bi iddati a can baya kuma yake cewa ba wanda ya san su ma ya'lamu illa qalil to dai faɗi wannan yace qul rabbi a'lamu bi iddati sai ibn abbas yake ba da labari akan kan shi yake cewa ana min alqari ni ina daga cikin yan kadan da suka sani to da kan an ce mutashabihi jama'a al-mutashabihu lafzi aw al-ma'nawi bai nufin abinda wai gaba ɗaya an rasa fasarar shi ko gani ana nufin da fassarar shi bata bayyana ga mutane wasu ba saboda karancin ilimin su ko karancin fahimtar su ko karancin binciken su ko kuma ma zamanin da za a gane fassarar ayoyi ba akwai ayoyin da da hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a sa'ad da yake faɗe su ba a gane fassarar su sai in zamani ya tafi wasu sahabban suna gane fassarar su ka dauki gama hadisin Abu Hurairah da ke cikin Bukhari kitabul fitan da yake cewa ya Allah kar ka bari na kai shekara ta 60 manzo Allah ya ce mini halaka wannan al'umma ala ala aidi algimatun min al'ummin quraish a hannun wasu ƴan mutsilayen yara ƴan ƙananan yara daga cikin qurayshawa sai marwan da haka yana cewa Allah ya tsine musu albarka yace kai dai kai shi Laushi ita la bani fulanin wa bani fulanin da na so sai in ce mutanen gidan wani da gidan wani abu da rayuwar su kafin wannan shekara ko kuma a farkonta isa wani ainihin kauri ba sai aka zo ɗaliban shi da suka ji wannan riwaya a gurin shi suka ce sai muka je ƙasar sham sai muka ga sarakuna suna ishara ga ƙananan yaran da suka sarauta din nan su ƴaƴan marwan din su abdul su ainihin hishamu su wane ne yazid dan abdul su ishamu abdulmalik sulaiman da ire-irensu yara ne ƙanana wasu sa mulkin shekarar su sha tara wasu ashirin da uku wasu makamanta haka ya ka babu shakka waɗannan su ne ake bayani saboda kuma a hannunsa ɗin an samu lalacewa daular musulunci alal misali ke haka haka ayan fi'atul bagiya da ta sauka wa in ta'ifatani min al-mu'minin tatalu fa aslihu bainahuma sad ta sauka ta sauka ne akan ausu da khazraj waɗanda suka nemi su fada bugi in buga sakamakon zigar munafikai su ubay dan salu kamar yadda yake a cikin bukhari kitabun tafsir amma ba a ga wasu ma'anoni na fassara ayoyin ba sai daga baya lokacin da abin ya faru na rigingimun sifin da jamal haka ayoyin inna fatana laka fata mubina sanda suka sauka kaga annabi da yana rayuwa masa bai ba su gane ba sai da aka baka fatu makka to daga a sa'ad da baka gane ba wannan a wurin ka sunan shi mutashabi ina fata mun gane amma dan mutashabi a wurin ka fi bai nufin a wurin kowa mutashabi wani ya fahimci shi kamar idan ka je jarabawa aka baka wani solution aka je ka ka fito da shi ka kasa ganewa ai mutashabi ne a wurin ka amma wani sai ya tsarge ta nan take ya ci eh kai kuma da kyar zaka kai labari da dan didi ga ko to haka yace a wurin mu duk abin da ba mu gane ba a cikin Alƙur'ani. to sai mu ce mun mai da shi zuwa ga Allah wala naqbaluha an naqbalaha wala naruddaha za mu karɓa. ba za mu tunkuɗe ba wala na ta'awwaluha ba za mu murde ma'anar ba Bai ta'awilil mukhalifina mu bi irin ra'ayin masu saɓawa wa gaskiya wala nahmiluha ala tashbihil mushabbihina kuma za mu ɗauki tashbihi na masu tashbihi mu ɗaura in mun tuna a makon da ya gabata mun yi magana kan wannan irin rigima ta ta haɗa faɗan can na tsakankanin Malam tsabari da ibnu abi dawuda akan fassarar magana faɗin Allah subhanahu wataala wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda cikin suratul isra'i ko Allah ya ce manzo Allah sai alaihi ka tashi cikin dare ka ƙara yin sallah bayan ka kwanta bacci ƙari akan aikin da aka daura mu sauran mutane na sallolin farilla idan kana yin wannan Allah zai tashe ka wani matsayi na ɗaukaka a alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi a cikin Bukhari da Muslim aka tambaye shi meye makaman Mahmuda yace hiya shafa'a ita ce ceto din nan na a shafa'atul uzma mun karanta a baya ko mm. sai aka samu wasu maganganu daga sabai irin su ibnu abbas daga tarihi irin mujahid da wasu da yake wasu isnadojin ma ba su inganta ba su kuma suke wata fassara daban cewa ranar alkiyama Allah zai zaunar da Manzala Allah sallallahu alaihi akan al'arshin sa su zauna tare da shi wannan fassara ita ce akwai maganganu da yawa akan ta ba shine muhallin ta ba anan sai ibnu jaririn yayin inkarin wannan fasara su kuma a lokacin hanabila idan dai kai inkarin wannan fasara dalili ne akan cewa kai ce kai jahmi kai baka kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana rage manzo Allah darga shine fa yayi wa'azi aka mishi wannan tambaya ya bada wannan amsa a wurin wa'azin suka dinga mai tsinuwa suna suna suna shi da takalma da alƙalmansu a rana aka ce da ƙyar sojojin garin suka kwace shi kamar ka ce yan sanda mofo masu kwanta da tarzoma su ne suka raka shi gida su wajen ɗari su suka kwana a gidan shi suna gadin shi aka ce sai da aka tara filin dutse a kofar gidan shi wanda aka dinga jifa shi inda ka san an kawo an kawo dutse za a yi kankare kwana aka yi ana jira dutsuna wanda aka dinga wurga ta saman ɗakunan matan shi da sauransu suka daga baya suka bi suka hana shi fita suka hana shi wa'azi yayi ma attempting ne ya faɗi maganganu na girmamawa ga Ahmad dan Hanbali suka ce ƙarya ne munafiki to kuma dama malamin su ya riga ya gama zuga su shine ibnu Abi Da'uda. idan kana malami ka daina faɗan maganganu na batanci akan wasu malami ko da da gaske ba su kyauta maka yayi kai iyakar abin da kai faɗa shine wannan magana kaza din amma kana da mabiya wanda suke wawaye su daga nan kawai za su kaddamar da rashin mutunci shine fa har mutu suka hana mutane zuwa karatu a wurinsa suka hana jana'iza ma mutane su jana'iza sai ƴan mutanen da suke cikin gidan ne da iyalansa suka mai jana'iza suka hana a kai shi makabarta a rufe shi sai a gidan shi aka mai kabari in ka karanta tarjuma a cikin littafin ibnu kathir sai ibnu kathir ya ce Allah wadaran abin da su dan wannan ba gaskiya bane suka dinga tuhuma shi da cewa batacce ne mulhidi ne ai ba ma ya sallah ai kaza kaza duk maganganu na ƙarya da rashin mutunci wanda kuma littafin shi suna nuna ba haka bane kaga kuma har yanzu gashi zamani ya wanga ana nuna ƙaryar da rashin kyautawa su wannan tun kafin a lahira kenan Allah bai yafe musu ba da kai da zaka tsaya tsayin daka akan cewa ayi mawa na sharri a mai kazafi a bata shi saboda ka fi mabiya ko kana ganin kai kana da shahara ko kungiyarka ana yi da ita a gwamnatance kasancewa akwai ranar kiyama za a yi muku hisabi ko da a nan duniya ba a gane cewa kun fitar da shi ba za a gane a kiyama kuma a nan duniyar ma za a gane kamar yadda gashi yanzu an gane maganganun mutum da rubuce-rubucensa da abubuwan da ya faɗa kasad ya ɗauka su suke bayyana wani irin shi ba wai abin da wani abokin gaba ya faɗa ba duk wanda kuka wa shari sai a zo daga baya sai a gaba haka ba mun karanta a baya Abu Isma'il al-Ansari haka malamai suka taru suka mai wannan sharrin da aka kwaso shi aka zo gaban sarkin sarkin ya gani ya ce a to ai wannan ba haka bane haka aka yi mabuki dan makhlas akwashin daban da yake karantawa su musannaf na ibnu abi shayba da na abdurrazzaq sunan kubra ta bai haƙi kai malamin shine abdurrahman abin nan wato jikar jikar rahmanu dakhil abdurrahman ibn hisham da ya karanta ya kwana da kwanaki da yake sarki ne malami yana karanta littafin da ya gama karantawa ya ce wannan littafin na alheri ka je ka ci gaba da karantawa ba wanda zai hana ka to ga tun daga nan ta bayyana cewa malamai ne makarita wanda suka mai sharri kuma duk wannan fa malamai suke yi ba fa jahilan gari ne suke ba irin wannan sharrin su jahilan su ne su ne suke da kwanduwa da bushewar zuciya da rashin imanin kai duka duk fitanar su jahilai su ake karewa da zubar da jini da barna da yin ta'annaci Allah ya tsare mari ya ci gaba da cewa kana ibnu surayd ilaihi al-muntaha fi ma'rifati al-madhhab okay mun yi tsallake ko wala natarhamu wala nutarjimu an sifatihi bi lughatin ghayr al-arabiyya ba ma fassara siffofin Allah da harshen da ba larabci ba wa nusallimu al-khabara adh-dhahira wal ayata li zahiri tanziliha muna sallama al'amari ga hadisin da ya inganta da aya bisa ga zahirinta ba ma juya komai wa kana ibn surayd ilayhi al-muntaha fi ma'rifati al-madhhab zabi yace wannan malami ibn surayd shine ƙololuwa wajen sanin mazhabin imamu shafi fi ma'rifatul mazhab bi haisu annahu kana yaftulu ala Jami'a ashabi shafi ya zama ma ya zarce gaba ɗaya ɗaliban shafi'i waɗanda suka zauna a gaban shafi'i suka karatu wanda malaman shi ne shi kuma shi kaman jikan shafi'i ne sai da ya zarce su hatta alal muzani har al-imamu al-imamu al-muzani mun ji shi a baya sai da wannan malamin ya kera shi a karatu da sanin mazhabin qala al-imam abu ishaq ibrahim ibn ali ibn yusuf al-shirazi sahibu tanbih mai littafin at-tanbih shafi'i da kuma littafin al-muhazzab wanda nawawi ya masharhi majmu' sharh al-muhazzab asalin littafin mujallad ɗaya ne amma nawawi ya mushi sharhi a cikin mujalladi 13 majmu' sharh al-muhazzab wannan malami shirazi mai littafin alluma. na usulul fiqh ya rasu da shekara 400 ne da 76 babban malami ne ba shafi'i malamin fiqh usulul fiqh shi da kanshi yake cewa samitu abul hasani ash-shiraji yaqulu naji malam abu hasan ash-shiraji yana cewa inna fi rasataki kutubi abi isha abul abbas abul abbas lalle lissafin sunayen littattafan abu abul Abbasi. wato shi wannan da ake magana kenan ibnu suraidin tashmalu ala arba'ati musannaf littattafai ne guda 400 shi ya rubuta su wa kana al-allamatu abu hamid al-isra'ini lalle malam abu hamid ahmad ibnu tahir al-isra'ini ɗaya daga cikin manyan manyan malaman ƙasar Bagadaga wajen ilimi da adabi wanda shi kuma ya rasu da shekara 406 yana cewa ya ƙunu na hannu uh, nuziri ma'a abil abbas fi zawahir fiqi mu muna tarayya ne muna gogoriyo ne da abul abbas wajen sanin fiƙihu na zahiri dunar da qa'i amma banda matsaloli wanda suke masu zurfi mun dai san na sama sama irin yanda ya sani amma masu zurfi ba mu kamo shi qult zabi yace akhadha an zafarani war ramadi wannan malami ya koyi karatu a gun al-Imam Za'farani da Ar-Ramadi wa Sa'dan bin Nasr wa tafaqqaha bi Abi al-Qasim ibn Bashar al-Ammati sahib al-Muzan kajima ya koyi karatun fiqh ne a gun jikokin al-Imam Shafi'i da gaske akwai Abu al-Qasim a ibn Bashar al-Ammati wanda yake dalibin Muzani tufiya sanata 60 wa 300 wannan malami ya rasu da shekara 306 rahimahullahu ta'ala Allah ubangiji ya gafarta mishi sai Sheikh Al-Albani yake cewa a cikin ta'aliki na 261 yake huwa hafizun thiqatun sabtun wannan malami da aka ambata wato Abul Qasim Sa'ad ibn Ali al-Zanjani al-Imamu Sheikh Al-Albani yace babban malami ne amintacce mai karfin ilimi arifun bis sunna masanin sunna ne walahu fiha qasidatun mashhuratu yana da wata waka shararriya da aka sani da ake cewa ra'iyatu ibn zanjani wanda yake fara ta da su da cewa tadabbar kalamallahi wattabi'il khabar haka yake a a waka tadabbar kalamallahi wattabi'il khabar wada anka ra'ayan la yula'imuhu al-athar ana ce mata ra'iyatu ibnu azzanjani za ka iya samun har a sautinta a kan intanet matsayi na mp3 za ka iya samunta a kan intanet sai ka sauke a cikin wayarka ta android kai ta saurara waka ce take mai akan akan aqida da raddi ga yan bid'a kamar dai ha'iya ta ta ibnu abi yauda wanda zamu zo kanta a gaba kadan insha Allah mal albani yace mata sanata wahidin wa sab'ina ba'da mi'atir rabi'a lil hijra wannan malami ya rasu da shekara 471 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama lahu tarjamatun jayyida fi tazkiyatul huffazi wa ghairi al-allama az-zahabi yayi tarihin sa a cikin littafin tazkiyatul huffaz da wasu wurare ma za ka samu tarihin sa sai lambar ta'aliki na 262 inda yace Abu Sa'id sai Albani yace fil makhbuta Abu Sa'd falyuhaqqaq a cikin rubutun hannun Abu Sa'd a cikin bugun inji kuma abu sa'idin ce to je a tantance yayi ne fa inni lam ajid li abdul wahid hadha tarjama fi ma tahta yadayya al'ana min kutubir rijal ash-shaykh al-albani yace wannan malami abdul wahid na bincika na bincika ban samu tarihin sa a cikin tafan da suke hannuna ba a yanzu na'am fi tarihi bagdad ko da yake a cikin tarihi bagdad mujallad na 11 shafi na 11 ya zo cewa Abdul Wahid ibn Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Abu Sa'idin al-Maqburi al-Laysaburi haka khatib ya ambace shi kadima Baghdad hajjan ya zo Baghdad akan hanyar zuwa aikin hajji wa haddatha biha an Abi Abbas al-Asam ya koyi hadisi a gun abul Abbas al a za abin nan sai khatib ya ce haddathana anhu Ali Ibnu Muhsin at-tanwakhi malam ahmad ali ibn mahzin at-tanwakhi ibn muhsin at-tanwakhi ya bamu mu hadisi daga gare shi wala mai kurfi darhan wala ta'dila khatibu bai faɗi cewa mutumin kirki ne kuma da kirki ba wa kana hayyan sanata 88 wa 300 ya rayu har zuwa shekara ta 388 fa yahtamilu an yakuna hadha ash-shaykh al-albani yace mai yiwuwa ne wannan amma bai tantance ba yace wallahu a'lam Allah shi ya fi sani ainihin wato daidai lokaci ya ya karatu wanda ya kamata mu tsaya kuma mun samu gaba da haka za mu kwana anan sai Allah ya mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk